الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko da ƙarshe mun wa Allah da ya bamu lafiya da ya bamu imani kuma mun gode da ya bamu damar sake kasancewa a wannan fili mai tarin albarka na rayuwa a barkoyi insha Allah ta'ala a yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi wato tarihi da sira ta wasu daga cikin mata wanda suka ba da gudunmawarsu a rayuwarsu suka yi abin koyi sanannen abu ne cewa addinin musulunci addini ne da ya ba da kulawa matuƙa akan harkar mata faɗi kanka tsaye babu wani addini babu wata tafiya babu wasu jama'a babu wasu al'umma mm. da suka taimaki mace suka tallafa wa mace suka ba da mace hakkinta da kulawa gare ta irin addinin musulunci mun gode wa Allah da ya sa muka zama musulmi wannan bayani yana da kyau matan musulmi su san da shi cewa babu wani addini da ya ba da kariya ya taimaki ya mace ya duba sha'ananta samanta da ƙasanta hagun ɗinta da damanta irin addinin musulunci akar makalla kafin ka wuce mata suna ganin a yanzu kamar addinin musulunci shi ya tauye su ya danne musu haƙƙinsu musamman wasu abubuwa in aka ce mace tana ƙarƙashin namiji in aka ce mace sai ta shiga wacce ta dace da addinin musulunci ba yadda take so ba sukan ga kamar ya danne musu haƙƙinsu gashi kuma ka ce babu ma a duniya wanda ya bawa mata haƙƙin wasu wasu daga cikin mata za ka ce karka ce mata wasu daga cikin mata suna da wannan tunanin masu karancin fahimtar addini mm-hmm. duk wanda zai buɗe baki wannan magana yana nuna cewa bai yi karatu ba bai yi bincike ba na ilimin addini bayanan da za mu kawo in Allah ya so yadda za su ba da amsa akan wannan magana da tambaya da kai amma ba haka ba ne ƙarya ne kage ne sharri ne blackmailing ne ɓata surar musulunci ne wai a ce addini ya tauye hakkin mace kuma wannan fa maganar ce barin musulunci ne mutum ya jefa tuhuma akan musulunci ya jefa tuhuma akan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi idan ka lura babu addinin da ya ba da mace kulawa ma irin musuluncin don an ce ta zauna a gida ta dafa abinci hmm. ta kula da tarbiyyar yara ta yi wannan daɗi ne akan a ce ta je ta nemo ina ce sauran abokanan zaman mu wadda ba mu ba matan su tare suke noma da su tare suke faskare wasu ma ba inda suke zuwa suna gida suna kwance matan su ne suke nemo abin da za a ci matan su ne suke nemo abin da za a sha ba abin da matan waɗanda ba musulmi ba ba sa yi a ƙasar nan muna ganin su idan mun shiga kasuwanni za mu yi sayayya su ne masu jiran shago su ne masu ainihin wato dukkan ayyuka na wahala na neman kuɗi dole sai ta fito yau a garin nan ba za ka iya irga wurare da yawa da za ka tarar da mata suna zaune suna ta gadi ko suna ainihin wato jiran shago ko suna wata sana'a ma za ka ga ta kaskanci ne ma da ci baya amma mu ma musulmi za ka ga matanmu suna gida suna gida alhamdulillahi wata ma za ta ɗauki lokaci mai tsawo ma ko fitowa ba ta yi ba ana kula da cinta a ba ta wurin zama a ta abin da za ta sha a ba ta kulawa da lafiyarta da sauransu wannan kuma duk umarni ne da Allah ya yi a cikin hunna min haitu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna li tudayyiqu alaihinna Allah ya ce a zaunar da su inda kuka zauna ku zaunar da matanku sannan kuma cikin daidai gwargwadon abin da Allah ya hore muku kar ku cutar da su kada ku kuntata musu Allah ya hana Su addinin musulunci addini ne da ya bada kulawa da mata kuma akwai maganganu da ake yadawa akan harkar mata ɗin ana faɗa an ɗauki wannan maganar addini ce ko ma wani ma zai ce ko annabi ne ya faɗa ko musulunci ne ya faɗa wadda gaskiya ba haka ba ne magana da ake cewa ai ita mace har abada har abada mace ba ta fita sai fita uku kawai aka halatta mata fita uku aka halatta mata na farko fitarta daga cikin cikin uwarta zuwa duniya ta farko na biyu fitarta daga gidan babanta sai zuwa gidan mijinta shine fita na biyu fita ta uku fita daga gidan miji zuwa gidan kabari da haka ake faɗa kuma ake yaƙi don a tabbatar da wannan manufar to wannan maganar ba hadisi ba ne ba aya ba ne ba maganar malamai ne na ƙwarai ba kawai dai ana faɗa ne amma ba haka ba ne ba bal rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da saɓanin haka su mata suna iya fita su je dukkan wuraren da za su iya zuwa wanda bai saba shari'a ba yanzu mace ba tana fita ta je umra ba ai kaga baya cikin wannan fita guda uku mm. mace ba tana zuwa aikin hajji ba mace ba tana zuwa gaida mahaifinta ba ba tana zuwa gidan biki na yan uwanta ba ba tana zuwa sada zumunci ba mm. ba wasu suna zuwa aiki ba ba suna zuwa kaza ba duk wannan ai fita ne su kaga magana cewa a ninkime su ba za su yi fita ba sai wannan guda uku wannan magana ce da aka danganta wa musulunci ba ta inganta ba sannan an ruwaito ana faɗa cewa wai na aisha wai tana cewa a ku daina wato saka mata a ɗakuna maɗaukaka wai aisha ne ta faɗa hmm. wai ku daina saka matan ku a ɗakuna ma'aikata kuma ai maɗaukaka sannan kuma ku daina koya musu ilimi ko rubutu ko karatu wannan magana ta yi muni kwarai da gaske kuskure ne danganta wa na aisha wannan magana hmm. bari ma in ka lura da tarihin musulunci shi ne ya ɗaukaka darajar mace dafa a tarihi a mace da a lokacin jahiliya da ba musulunci mace ba ta cin gado bal ita ma tana cikin kayan gadon mm. yanzu abin da ya tabbata a rubutu yadda malamai suka faɗa idan mace mai gidanta ya mutu wallahi ɗan kishiyarta zai zo ya mallake ta ɗan kishiyarta zai iya zuwa ya rike ta ya mallake ta ya ainihin wato a mai da ita kamar wata baiwarsa mm. matar ubansa ya gaje ta sannan an zo rabon gado daman ba a maganar a ba su gado a da mm. a rayuwa ta kafirci rayuwa irin ta jahiliya bari ma su kansu suna cikin kayan gado Shi ne Allah ya sukar da aya yake cewa lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah ya raba wa maza su ya kuma ba wa mata gadansu abinda nake so masu saurare su fahimta rayuwa fa irin ta jahiliyan nan ita ce fa ta haramta wa mata kwata-kwata ba za su ci gadon ba kwata-kwata amma musulunci ya zo ya ware musu ya ce ga su. mata idan iyayensu suka mutu ko mazajen suna da rabo haka maza ma suna da rabo musulunci ya zo ya ce ne zakari misu hazil unsayen a wani wurin in an zo rabo mace tana da rabin kasan namiji a wani wurin kuma mace mata ta kan fi namijin Allah ya zo ya ba su wannan kaso amma saboda zalunci da jahilci da neman bata sura ta musulunci sai ka ji mutum ya zo yana zage-zage cewa wai ba a yi wa mata adalci ba an zo rabon gado wai ana ba su rabin kasan namiji to sai ka ce da shi a lokacin jahiliyar kafircin da yanzu kuke goyon baya kafiran da suke ziga kuku ku zagi musulunci ku bata musulunci akan harkar rabon gado to ai sai ka gaya musu a da su matan ma ko gado ma ba sa ba su hmm. gaje matan suke yi gaba ke daya mace ba ta da kima a idansu ba ta da daraja a idansu amma yanzu kaga musulunci sai ya ba su kulawa ya ce a ba su wurin zama a ɗauki nauyin iliminsu da karatunsu a ciyar da su a kai su asibiti in ba su da lafiya duk wahalhalun da maza suke ta yi a kan mali yau yanzu idan ka duba masu addini galiban mutum idan ka je wallahi ka gama ta su tafi shi kyau na sha hmm. faɗan wannan a karatu da za ka ga mutum a waje duk wadatar da yake da ita in ka je ka ga matarsa to za ka ga ta fi shi alamar ni'ima ta fi shi kwanciyar hankali saboda wato ya turke ta yana ciyar da ita yana mata hidima da yawa daga cikin mata ban ce duka ba akwai wanda suna cikin wahala suna cikin kunci wannan muna faɗa lokaci bayan lokaci to kaga wannan yana nuna kulawar da muke da su kenan a kai su makaranta a kai su unguwa a gina musu gida mai tsada sai mutum ya kashe miliyan ɗari wa matarsa guda ɗaya da zai gida mata gina mata gida wani duk yawon da zai a duniya duk inda zai je da shi da matarsa yake tafiya hmm. saboda kula da haƙƙin mace kar ya je ya zina kar ya je ya ga matan da ba nasa ba a shi kaga addinin musulunci ya ba da kulawa ta musamman ga su ainihin wato mata hmm. sai dai abin tausayi jahilci da rashin bincike da sauraron wa'azuka na malamai yakan sa wasu matan kaga sun fito suna rubuce-rubuce suna bata addini yanzu kamar yadda wata ta fito kwanaki can a kafafen nan na yada labarai na kallo da ji da karantawa take rubutu tana cewa ita ba ta ga amfanin aure ba ita kuma ba za ta taba yin aure ba ba da wani amfani in ji ta ka duba qur'ani ya ce yi aure manzon Allah ya ce yi aure shari'a musulunci ta ce yi aure aure hmm. addini ne aure mutunci ne aure ibada ne aure kaza amma bai Allah nan ta fito karara tana cewa ba shi da wani amfani kuma aka yi ta kwamentin wasu suna goyon bayanta akan wannan saboda turawa sun mata fitsari a kunnanta saboda ba ta da tunani ta manta da asalinta da tushenta wata da aure ta haife ta da aure bai da mutunci ko aure bai da muhimmanci an haife ta ita kanta amfanin auren ce ma kanta amfanin auren ne amma duniya abubuwa sun lalace rashin gaskiya ya yawa sai ka ga mutum ya zai faɗi ra'ayi na rashin gaskiya amma ana goyon bayansa so kwata-kwata ba daidai ba ne yaɗa maganganu da suka ga musulunci akan cewa ta yi hakkin mace kawai dai ka ce jahilcin mu da rashin karatun mu kuma yau da gobe mata tabbatar yanzu a ƙasar nan akwai matan arna wallahi tirela suke tukawa a ƙasar nan wallahi tirela ka da wallahi a kudin nan akwai inda mata tirela suke tukawa kuma mijinta zai ce ki je ki nemi tuƙin nan ki tuƙa ki je ki nemi abin da za a ci ka duba wannan hanyar mata lagos na hanyar ina ne ina kudin nan mace ta tana tuka mota akwai inda suke daukan kankare duk a kasar nan mun tsabar rashin mutunci ne da rena mutane hankali mutum zai zo ya bude baki ya ce wai addinin musulunci wai addini ne da ya tauye mata kankare fa bene fa hawa uku kudi biyar shida ka ga mace tana daukan bulo na siminti tana hawa da shi sama tana kwaba kankare tana kwaba dutse tana zuba a faranti tana dauka tana kaiwa a gama a bata dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar duk a ƙasar nan akwai noma ku karkai wa karkai magana ma akwai inda ma a ƙasar nan ma mata sun fi mazan noma in mace ta riƙe kunya ta riƙe wuta billahi azimu daga safiya har bayan azan la'asar tana kan kunya tana noma duk wannan fa ba mata musulmi bane suke ba matan waɗanda ba musulmi bane amma saboda ba mu da baki ba mu da wanda zai kare mu har wani ya zo mara kunya ya zo ya buɗe baki sai wai ya kamata wai a review na dokokin musulunci akan harkar mace akan harkar rabon gado akan harkar zaman auren nan an kura musu an yi ai matan musulmi cikin ni'ima suke malam cikin jin daɗi suke cikin kwanciyar hankali suke kuma wannan shine islam din da haka mata Allah ya kulawa ya kula su kuma addinin musulunci ya kula da su na'am ga shi ka dauko bayanin sai dai zamu leka to gaskiya ne a magana ta Allah muna rayuwa a cikin wata al'umma wata take tana buƙatar ilimi a ilmantar da ita a wayar mata da kai kuma ya kamata a san doka ta Allah a san matsayin shi Allah da matsayin manzon Allah da kuma shi ne ya cancanta ya ba da doka ya ce aikar ayi ko kar yi magana da za a danganta wa musulunci cewa ya cuci ya mace ko ya shiga hakkinta ko ya tauye mataki wannan magana ce wadda yake ridda ce fa dikanci ne don kana tuhumar Allah ne kana tuhumar manzon Allah ne kana cewa bai iya shari'a ba to amma kamar yadda ka faɗa akan iya samun abubuwa da yawa wani ya zo ya yi wani abu na kuskure ko na laifi wanda yake gashi nan mutawatir ne ya riga ya faru ya tabbata amma kaskantaccen mutum karamin mutum wanda bai kai ya kawo ba ya fito ya kalubalanci wannan hukuncin sai kuma kaga mutane su ma wasu masu hankali ana ganin su masu hankali tunani ne sai ga kuma suna goyon bayan wannan tunanin ko suna sauraron wannan ba magana mm. to ba za ka iya hana wannan ba amma kuma ba za ka iya hana faruwar gaskiya ba dama mutane haka suke akwai atba kulli na'iq yamiluna ma'a kulli riha wato waɗanda suke duk inda iska ta kada kawai can suke tafiya kawai mm. akwai waɗannan ba za ka raba su da wannan ba so mu dai abin da muke faɗa mutane shine lallai a san darajar wannan addini kuma a san shine addinin da ya mana gata ya rufa mana asiri duk lokacin da muka wayi gari aka cire mana amincin addininmu ko dokokin addininmu ko aka cire mana darajar annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka nuna da shi da sauran mutane ɗaya ne aka nuna ba shi da kima ko a ci zarafinsa ko a taɓa shi har a zo ana wani ƙable da ba ko na sauransu lokacin da muka wayi gari a cikin wannan yanayi to Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata ta farko da zamu fara tattaunawa akan ta yau ita ce ummu ummul mu'minina um sayyidina khadija wato sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha shugaban matan talikai a lokacin ta gaba daya mahaifiyar wato alkasim alkasim dan gidan annabi da ake cewa abul kasim ɗanta ne eh, ah, kuma babanta shine khuwailid ibn asad bakuraishiya ne asadiya ce ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama duk ita ta haife su in banda ibrahim al-mu'azzam ɗan gidan mariya tulgabdiya mm. kuma na na khadija mace ce ita ce wacce ta fara imani da annabi sallallahu alaihi sallama kafin kowa yanzu wannan kadai bai nuna ma darajar mace a musulunci ba hmm. wannan kadai bai isa ba ɗungurungun musuluncin baki ɗaya wanda ya fara yadda da musuluncin ya yi imani shi mace ce hmm. sai wani ya zo ya ce wai mace ba ta da daraja ko mace ba ta da kima ko ya ce wai addini ya taɓa mace jahili ne mara tunani wanda bai san me yake yi ba idan ba ilimi ba a ji ilimi amma addinin musulunci ba ba addinin da ya kimanta ya mace ya mutunta ta irinta imamun zahabi ya yi magana a cikin siyar alamin nubala ga ɗaliban ilimi a mm. sun samu dama a koma babban littafi mai kyau ya ce wa ha jamma ai darajojinta ai matsayin na khadija suna da tarin yawa shine jamma kuma tana daga cikin mata da suka cika akwai mata da suka cika kammalallu Allah ya kammala su ya cika su akwai kuma waɗanda ba su cika ba shi yasa manzon Allah ya ce ya ce na na khadija tana daga cikin waɗanda suka cika Allah ya cika musu hankalinsu da tunaninsu mace ce wacce take mutadayyina aƙila mai addini mai hankali mai tunani tana da wato wato addininta ya wuce dunnan da yanda kake tsammani me yasa saboda lokacin da annabi ya zo da bayani akan cewa Allah ya turo shi musulunci in ba mai ƙarfin imani da kafuwa a cikin addini ba ai ba zai imani da shi kai tsaye ba shi sa Allah ya bata wannan falala Allah ya bata wannan baiwa to aka yi makallahu yanzu ka ce ta cika a nan sallallahu alaihi ya ce ta cika kuma gashi mu a hukunta akan ce mutum baya cika to yanzu ga mace menene abubuwan da za ta yi ita ma ta kwaikwayo na na Khadija dai da zamto ta ɗauki wannan sahun na cika a ba za ta cika ba ba wata mace za ta cika ai wannan matsayi ne kujera ce aka bayar kawai yau ai maganar washin gaskiya ne hmm. mutum ba a cike yake ba shi yasa ma ai dan ka san darajar ta aka ce ita ta cika ka fahimta hmm. yawa sai dai ai koyi daidai dai gwargwado a cikin kissar ta zamu faɗi abubuwan da za a yi koyi da ita kenan wannan wata falala ce da ita Allah yake banta da ita ba ai kwarai da gaske ma ai kwarai da gaske mata annabi sallallahu alaihi wasallama imra'atuhu da akhira matarsa a duniya lahira kuma tana cikin ahlul jannati tana cikin yan aljanna Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaban na Khadija annabi yana fifita na Khadija akan sauran mata karara ba wai fifita na a bata wani abu sama da wasu ba ko kuma fifitawa a bata kwana sama da wasu ba a'a yana nuna cewa ta fi su matsayi ta fi su daraja abin da ya faru shine wata rana annabi ya sa aka yanka dabba yana raba wannan dabba wa ƙawayen na na khadija ana bi gida-gida a ƙawayenta ma bayan ta bar duniya ƙawayenta ma annabi yana tura musu kyauta ƙawayenta hmm. sannan yana yawan ambatan na na khadija na na khadija in kamar yadda na aisha take faɗa yana yawan kiran na na khadija wata rana kishi irin na mata ya zunguri na na aisha ta ce wai me ka damu ya rasulullah kake yawan ambatan wannan mata imra'atun halakat matar da ta riga ta mutu me za ka damu kana ta abin nan kana ta kiranta kana ta kiranta kana khadija khadija ba Allah ya canja maka wacce tafi khadija ba sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja min matar da tafi khadija ba hmm. annabi ya ce wallahi Allah bai canja min matar da tafi khadija ba to kaga wannan yana nuna karara shi ya faɗa cewa na khadija ita ke sama da kowa hmm. kuma matsayin ta dama baya zuwa imamu zahabi da ya zo bayani a cikin wato siyar alamin nubala ya kawo falalan na na khadija ya kawo falalan na na aisha da ya buga ya buga ya buga ya ga kowa dai ba dama ne a cikin sai ce kai yana ganin zai tawakkufi eh. ana zai tsaya kamar shi ba zai iya fifita wata kai tsaye ba amma wasu tuntunin sun yi rubutu da irin wannan hadisin da makamancinsa sun ce na na khadija a gaba take da sauran mata ga baki daya daga cikin matsayinta da darajar ta malam saboda matsayi irin na na khadija annabi bai taba auren wata mace a duniya kafin khadija ba kuma a rayuwarta bai taba auren wata ba ina magana ana magana wani kishiya to wannan ma kadai wasu malaman suka ce tab a wannan ya nuna wato cikar tata eh. kafin ita fa karka manta ba zaura ne mu yi bayani ta auri mazaje guda biyu har ta haihu hmm. kaga kaga akwai zawarawa masu tsada kenan hmm. yawa ka san akwai wanda suke kuskure sai mutum ya ce ni ba zan aure ba zawarawa ba ni eh, kaza kaza eh. kaza ina akwai zawarawa masu daraja akwai zawarawa masu kima akwai zawarawa masu matsayi wallahi wata bazawarar guda ɗaya bazawara guda ɗaya wata guda ɗaya aka auna ta a sikeli Allah ta fi mata ɗari biyar a yi haƙuri fa ‘yan mata nake so in ce ta fi ‘yan mata ɗari biyar wannan kuma don mu yi bayani cewa amana ne ya kamata mutane su sani fa wai don mace ta je ta yi aure ta fito ba yana nuna ba ta da daraja ba ne, ko yana nuna ba ta da matsayi bane ba wata ma ta fi fahimtar kanta ta gane cewa ita mace ce ɗin cikakkiyar mace misalin wadda take da kamala ta san kanta a matsayin mace yanzu ne ma za ta yi rayuwar aure mai daɗi sai bayan ta yi aure ta fito hmm. amma yawanci wasu yaran nan kaɗai bai suka kai su gida ai sai dai Allah ya sauke ta je ta ta hauka za ka kwashe shekara uku hudu tana maka hauka sai wanda Allah ya kubutar saboda bata goge ba ya za ka haɗa sabon direba da tsohon direba mala aminu da zai yi ba direba tsohon direba wanda ya tuka ya tuka ya tuka mota ha ya fi wanda yake yanzu yanzu ya hau mota yana tukawa ba za su haɗu ba kenan ku gane a rayuwa akwai abin da ake buƙatar experience kuma shi zaman auren nan da kake gani fa iyawa ne wallahi tallahi wani lokacin ba wai kwalliyar jiki ne ko wani ah, wata tsurfa ta mata ko wani halitta ko wani abu sauran na yadda wannan ma babinsa ne mai zaman kansa amma iya zaman aure iya rike miji wata makaranta ce jami'a ce university ne ba kowa daga cikin mata suke samu ba so ga anan abin da nake so ka gane shi yasa annabi ya aurana na Khadija a matsayin bazawara mm. kuma ba laifi bane dan yaro matashi ya ya ga mace bazawara zai aura in ya ga tayi masa ta cika sharuɗan sa a ba shi dama ya aure ta kwanan nan aka kawo mun fatawa na wani yaro matashi karamin yaro ne mm. duka duka bai wuce shekara ashirin da ah, da kaza ba wata baiwar Allah ba zawara ta gan shi talatin da wani abu ta ce shi take so shi ma ya ce ita ta yake so aka zo yan uwa ana ta rikici a gari mm. wata sana wallahi bai zai yi ba kaza kaza wane ne wane ne ne ba zawara ce menene duk aka komin wai sai amanta da sifar matar sifofinta na addini sifofinta na kamala sifofinta na gogewa watakila mijinta mutuwa ya yi watakila zalunta ta aka aka mata auren dole watakila kaza watakila kaza ake nema a hana yaro na ce a'a in dai a babi ne na shari'ar musulunci ba laifi ba ne in ya ga ta masa an samu kafa'a a tsakaninsu ta yi masa ya amince shi ma ya yi mata shi kenan a bashi ya yi aurensa babu nassi da yana dai mutu yana yaro ya auri bazawara ba ga nabi ya auri bazawara ba na na khadija shekarar tana shekara 25 nan ce mafi inganci wasu na cewa ma 40 amma dai 25 ne sallallahu alaihi wa sallama shi ma kuma yana da wannan shekaru to kaga ashe a cikin zawarawa akwai masu kima ina jaddada maka wannan saboda na san akwai masu wannan ra'ayin ne eh, yawwa akwai masu kima a cikin zawarawa akwai yasassu waɗanda ba su da daraja ko kuma suka wulakanta kansu wannan ba za mu kore ba hmm. amma ina tabbatar ma akwai zawarawan da wallahi da ka aure budurwa gwanda ka aure su haka makalla wasu daga cikin ɗaliban ku masu addini sukan kawo hadisan da kuke karanta musu cewa annabi sallallahu alaihi ya ce sahabin shi ina ma budurwa ya aura ba ka ga wannan kamar fifiko ne da yake bayarwa wato wato ka fahimci jawabi na ka fahimci na san daman na san ra'ayinka shi yasa nake jaddada ni fa ba cewa nayi bazawara ta fi budurwa ba ba haka na faɗa ba daman na san budurwa ta fi bazawara ina fatan kana fahimta na sani amma abin da nake so in nuna mutane wato wulakantar da zaurawa da ake yi hmm. ko kuma mace in ta riga ta zama ba zaura sai a mai da ita ba ta da kima ba ta da daraja yanzu da yanzu nan zan shigo studio nan hmm. wani yake gaya ma ai za su daurin aure yana daurin aure karfe takwas na safe ne ko karfe bakwai ne ce takwas na safe ko bakwai ina magana sai ce ayo ai ba zaura ce na ce to wai ashe ita ba zaura ko takwas na safe ko bakwai wata ma bayan isha'i ake ake daure ta fura bayan ya mutum uku hudu to kage yanzu misali amma in yarinya ce budurwa sai a kai ta bayan juma'a ko a kai ta ranar asabar ko a kai ta ranar lahadi ko karfe 11 rana wai saboda budurwa to yanzu me dalili na rage mata daraja ita saboda ba zawara ne me dalili sai ga an rage mata daraja ko a sadakinta an rage mata daraja wajen gayyatar mutane da za a wajen auren sai a ce ai ba zawara ne ai ba zawara wato wannan wannan tunanin ne nake so mutane mai kokari mu canja shi mace mace ce duka suna da daraja amma mun yadda budurwa ta fi ba zawara mun sani manzon Allah ya gaya wa sahabi ya ce halla bikran tula'ibu wa tula'ibuka ya faɗi sifofin ya faɗi wajen da ita budurwar tafi bazawara hmm. amma kuma akwai wurin da kuma bazawarar tafi budurwar hmm. ya yi abin nan wajen wasanni wajen dariya da murmushi da sakin fuska da waye-waye da sauransu duk annabi ya faɗa tu zahiku ha wa tu zahiku ka wa kaza wa kaza wa kaza a cikin hadisi amma kar ka manta fa duk bayanin zaka kuma shi ma manzo Allah da yazo sabon auren sa ba ya aura wanda ta auri wanda ta auri mutum biyu ta yi wannan auren ya mutu ta yi wannan auren ya mutu to kaga anan nake so ku daɗa ganewa ashe zai iya yiwuwa a tarar da mace ta yi aure ɗaya ta yi aure biyu ta yi aure uku ba yana nuna matar banza ba ce don wani abin da zai ɗauka kai aurenta uku kai aurenta biyu kai aurenta kaza almutabadir ila zihin abinda muke fara tunani in an ce mana mace tana da aure biyu aure uku za mu ɗauka tana da matsala ne hmm. ta yi ta kashe a can ta yi ta kashe a can to kuma wallahi malam wasu ina gaya maka zalunta su ake yi na yadda akwai masu matsala masu yawan aure-aure na yadda don karka zo ka mun tambaya mm. na yadda amma akwai wadanda kuma wallahi zaluntan su ake yi wata kuma mijin ne yake mutuwa wata wani sababi ne so dan ka je neman mace sai aka ce ma aurenta uku ko aurenta hudu kar kai kwana da mota ka da Allah ka tsaya ka yi bincike hajiya me dalilin mutuwar auren ki na farko eh wallahi abin da ya faru mijina na farko mun yi tafiya ne ya je hadarin mota ya faɗi ya mutu kaga wannan shi alhamdulillah mm. to yaya aka yi kika ƙara aure na biyu eh wallahi abin da ya faru aure na biyu daman ashe na zo daman mijina na farko na taho da yaransa guda uku to sai na tarar da har kai ta samun matsala yana yana ganin cewa na zo masa da nauyi da karshe dai kawai ya sallame ni ya ga cewa ba zai iya rike ni ya rike yana ba mm. kaga wannan ma ba laifin ta bane to aje yaya aka yi kika yi aure na uku eh abin da ya faru lalle mun zo mun yi aure na soyayya da ƙaunar juna da shi amma abin da ya faru da mun tun can da zai aure ni mahaifiyarsa ta gaya masa ba ta sona mahaifiyarsa ta ce ta ce ba ta sona matar da ta aure ɗaya ta aure biyu ta yi kaza ta yi hmm. kaza da waye waye da sauransu dan haka dai da karshe ya tasirantu da ra'ayin mahaifiyarsa ya sallame ni yanzu wannan auren ta uku me laifinta a ciki to in ga dama zan jero maka biyar ma biyar ina gaya maka wannan so yana da kyau mu rinka wato auna abubuwa da awo adalci hmm. mu daina kuɗin goro na yadda fa yan uwana masu saurare da waɗanda za su iya bugo waya su yi tambaya kar wani ya bugo ya tambaye ni ba ina cewa bazawara ta fi budurwa ba ne ba haka nake nufi ba mm. alal itlaq ba amma a yadda cewa budurwa din ta fi bazawara ta wasu ɓangarori kamar yadda kuma wata bazawarar ta fi budurwar ta wasu ɓangarori. to a akar makallawo kamar yadda kuke faɗa kusan mafiya yawancin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yana nuna shi ma wani fifiko ne da suke da shi ko kuma dai haka abin ya faru kawai babu wani wannan ko shakka babu ba za ka iya kore shi ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tausayi da jin kai ai an yi bayani dangane da dalilin auren aure auren san annabi mm. kuma da yawaita duk matan annabi guda goma sha din nan gaba ke su duk gaba ɗaya zaurawa ne in banda na Aisha ba mm. shi ma shi ma wata sanda ne zan danna maka a gadon bayanka mm. duk matan annabi gaba ke ɗaya duk zaurawa ne ashe ashe da da ba zaura ba ta da kima da annabi zai wannan aurace auracen ba ya aure zaura kuma amma mamaki wasu ma shekarun su ma yayi zurfi sun yi nisa irin su ummu salama hmm. irin su na sauda hmm. yanzu ummu salama da aka je aka ya aika mata shi ba yace yana son ta tace a gaya masa ita ce imra'atun musinna wa imra'atun masriya za mu zo kanta tace ni mace ce mai yawan shekaru kuma ina da tarin yaya ku gaya muhammadu ina da shekaru da yawa na tsufa kuma ina tarin yaya annabi ta ce kuma ina da kishi abu na uku maza Allah ya ce a gaya mata shi bai damu da shekarunta ba bai damu da wannan ba ashe mutum zai iya auren mace mai shekaru ma wallahi ina gaya maka wani sirri ne su waɗanda suka yi auratayya suna faɗa daɗin auren da suke ji na matan da suke masu shekarun ka tambaya ka bincika ka gani nutsuwar da kwanciyar hankalin da rashin tashin hankali da rikici ita wannan ta shigo rike auren za ta yi da gaske hmm. saboda da ta sha wahala hmm. yawa amma fa aika haƙuri da wannan karatun na wani yau a haƙuri da shi wani sirri ne manzan Allah ya ce mata kishinta kuma za a yi mata addu'a Allah ya yi mata ba shi kenan ba yaranta hmm. kuma za a ɗauki nauyin su haka ya aure ta na na sauda binti zam'a tsohuwar mace ce ta kai ga a ƙarshe ma wato wato ranar ta ma haƙura ta yi ta bawa na na Aisha kwanaki da kadda ta ga shekarun sun mata yawa annabi ya ce tukun sauwaƙe miki ne ta ce a'a ai ni ko ba zan taɓa fatan a ce yau na mutu ba a ƙarƙashin aurenka ba babu damuwa bari in ɗauki girki na in ba wa yarinya a cikin matanka ta ɗauki ranar girkinta ta ba wa nana aisha kaga matan arziki kaga matan kirki masu kyautar ranar girkin su kishiyoyin su kenan wannan fa saboda shekarunta ne saboda ta girma ta ɗauki wannan girki na ta ta ɗauka ta bar amma duk da haka annabi yana yana tare da ita so ya kamata a daga darajar zaurawa ina wannan karatu ne saboda wallahi muna cikin damuwa akan harkar zaurawa nan suna nan sun cika makarantun islamiyyu malam mm. yau ba zaura duk wacce matar da auren ta ya mutu a ƙasar nan bilal azimu na gaya ma tana ba zaura wallahi azimu ina gaya maka sai ta dade a ƙasa kwanan nan wata baiwar Allah ta zo take muna ta tana da ita akan wata larurar ta ba zaura ce nace ya aka ke ko ke aure ba tace wallahi malam yau shekara hudu nace shekara hudu shekara hudu ba sati hudu ba wata hudu ba malam tana zaune kuma lafiyayyar mace mai daraja mai mutunci iyayenta ƴaƴan mutunci da daraja ai yanzu wannan karatun da nake ai zawarawan suna nan suna zuba a gida suna ji me yasa ba za a daga darajar su ba kawai kowa sai ya ce a wa na yadda akwai 'yan matan ma da yawa suna nan amma a tuna da su mai mata ɗaya ya ƙara da Allah wasu suna nan sun rike mata ɗaya yadda ka san nassin Qur'ani ne ce sai guda ɗaya a ƙara matan nan suna nan da yawa suna nan da yawa ka ƙauro ba zaura ka tsaro da yar yarinya ka haɗa a raya sunan manzon Allah a cika gida a ciyar da su abinci a ɗauki nauyin su ko ba ka bane ba na'am akar makallahu wannan bukumai da kai bayani malamai sukan ce auren annabi sallallahu alaihi wasallama na zauran kamar wasu tausayi ne kamar da kai bayani na'am wannan yanzu me hankali za ka ga mutane don su wannan tsaro na manzo lalle annabi ya auri zawarawa da yawa sallallahu alaihi wa sallama tabbas ya auri mata zawarawa masu tarin yawa hmm. amma saboda jin kai saboda tausayi irin nasu alaihi salatu wassalam hmm. yawa abinda nake so in ce anan ashe zai iya mutum yana da kima mutum yana da daraja yana da matsayi ya ga wata bazawara a wani gida don ya tallafa ya rufa mata asiri don ya taimake ta watakila mijinta ne ya mutu watakila hadari aka yi mijinta ya mutu a watakila sakin wulakanci aka yi mata ya aure ta kamar yadda manzon Allah ya auri waɗannan kamar yadda kuma akan samu da yawa daga cikin matan su suka nemi annabin sallallahu alaihi wasallama suka ce suna so mace imra'atun in imra'atun wahabat nafsaha lin nabi in arada annabi an yastankiha in ji Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin hmm. mace takan zo ta ce wa manzon Allah na baka kaina ya rasulullahi na baka kaina ka aure ni sai annabi ya aure su da yawa sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan tausayi wannan jin kai na auren mata ko da mace bata cika sharaɗinka ba to ka aure ta wannan aure yana da albarka yanzu wani zai zo ya ce ka san maza ba su da kirki da yawa wasu daga cikin maza mutum malam yana na malam zai shimfida sharuɗa sun kai ɗari sai mai kaza sai mai kaza sai mai sifa kaza yarwa kaza mai alama ta kaza mai waye ya shimfiɗa sharuɗa amma shi ɗin idan ka ɗora shi a sikeli bilal azim ko sharadi ashirin bai cika ba mm. yana neman ɗari wani in ka gan shi yadda ka san attishawa aka ya fito yanda ka san wato magi me zan ce maka ba shi da fasali shi karan kansa amma buri duk inda ya gama ya wulakanta ta ya ce ba ta kai ba ya ce ta yi kaza amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai yanzu mutum yana zaune da matarsa ana zaman lafiya matar kirki matar arziki mata mai matsayi haka kurin malam Allah ya kawo tsautsayi mijinta ya faɗi ya mutu dan Allah bai kamata a taimaka a aure ta ba a aure ta a rike mata yayanta a taimaka musu amma wai yau idan ka kyale ni ka in dire kar ka da ni yawa amma yau idan mace yanzu duk wallahi kirkin mace idan mijinta ya mutu in tana da yaya uku hudu biyar shida bakwai wala za ka sha mamaki akwai matar da ta zo min wata ta kawo yayanta makaranta ta ce ga sunan malam yayan marayu ne malam yaya masu basira kuma matan nan malam masha Allah ba ta gaji ba ga yayan mai mutunci mai kima mai daraja ta ce mana aure ya gagara na ce hajiya me ya faru ta ce wallahi duk wanda ya zo gidan nan ya ga tarin 'ya'yan nan na mai gida na haka kurin ya faɗi ya mutu kuma mai rufin asiri ya faɗi ya mutu ya bar mai 'ya'ya wannan 'ya'yan suka hana ni na aure wannan wace irin al'umma ce da take da karancin tausayi da karancin jin kai haka makalla abin da nake so dama in magana a ƙarshe kenan kafin mu rufe shirin wani jan hankali za ka yi dangane da macen da take da ƴaƴa a rika gudun ta ko da duk ta cika cancanta sharuɗan da suke so su aura sai su rika kallon ƴaƴan a ce ai ba za a aure ta ba tana da ƴaƴa to lallai dai kam in dai mutane musulmi za su yi aiki da nasi kuma za su yi aiki da wannan tarihin da muke karanta ai akan na Khadija muke mm. ai ita ba zawara ce shi yasa muka fada da bayani akan zawara wannan to lallai idan mutum zai yi kishi ya koyi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yayi irin abin da annabi yana matsayin matashi saurayi bai taba yin aure ba ya auri na na khadija wadda ta yi aure ta auri maza guda biyu tare da 'ya'ya a tattare da ita da marayu mu ma sai mu yi wannan abin mu ɗabbaka amma mu yau fa yanzu da al'adar mu a hausa fulani idan yaro matashi yazo ya samu mace bazawara zai aure ta wallahi ko irin shi wa wannan ne aure ɗaya ne wallahi a kaskance za a auren kuma sai an yi ta gulma da shi saboda tsabar jahilci me haka wannan ba laifi ba laifi yayi ba bai saba Allah ba kuma magana ta Allah bazawara wanda muke da su a gidaje da gidajen manya da gidajen talakawa da gidajen waye da sauransu suna nan a zuba barkate wannan fa ana sa musu wani bakin ciki ne da damuwa na cewa ashe in sun zo auren su ya mutu ko kuma mijinsu ya mutu sukan sun zama wulakantattu sun zama tozartattu kaga yarinya masha Allah tabarakallah kamar ita tai kanta saboda halitta da kyau da Allah ya mata amma wallahi malam saboda tana da 'ya'ya ta gagara a ruwa ta zo tana gasa masara a bakin titi suna nan suna nan a bakin titunan mu ta zama fitina a bakin titin fitina dan wani zai ɗauka ma ba ba ta taba yin aure ba ko ba ta da 'ya'ya amma me yasa ba ta aure ba akwai 'ya'ya biyar dole ta fito ta gasa masara a garin nan na Kano dan ta dauki nauyin makarantar 'ya'yanta amma ga alhazan birni muna da su suna da miliyoyin kuɗi mutum yana jan mota mai kafar giwa mai numfashi amma matarsa ɗaya tana nan ita take sarrafa shi ta makale masa kamar cingam in yana ingila suna tare in yana china suna tare in yana chadi suna tare in yana saudiya suna tare ta hana shi sakat ga gidaje ya siya ya rufe ga arziki ga kamfanoni ga wadata matarsa ɗaya ta hana shi ya ƙara aure ya taimaki al'umma annabi ya raya sunna shi ma kansa ya dan wala ya ji daɗi ta zo kai ta saka riga guda ɗaya kullum duk kyawunta kullum ita guda ɗaya zaka sa ba ka canja ba me yasa kuke hawa motoci masu yawa don ku dan caccanja me yasa kuke gidaje da guest house da waya da sauransu to me yasa ba za ku ƙara mata ba ku yi aure ƙarin aure sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama so a taimaki zawara wannan a agaza wa zawara wannan a ta auren su su ma yan matan akwai samari suna nan a zuba a titi ina magana akan zawarawa da kuma maza masu aure su ƙara aurensu mm. har ma samarin wanda ya ga ya ga wata bazawara gangariya ta masa daidai ka shiga ka aure ta wallahi baka saba wa Allah ba baka saba wa manzon Allah ba ba wanda ka saba kuma ka raya suna kai daidai Allah ya ƙara wa ƴan mata daraja da matsayi da ɗaukaka su ma zaurawa Allah ƙara musu ɗaukaka muna fatan Allah ya ba mu nasara ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh